بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barka mu a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da shida ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin a cikin fadin da uku fadin allah ta'ala wa laqad ja'akum musa ya allah ji a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العلم من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم ubangiji ce wa laqad ja'akum musa bil bayyinat hakika annabi musa alaihi salam ya zo muku da hujjoji ko ya zo muku da ayoyi lafazin al bayyinat yana daukar ma'anar hujjoji ko kuma ayoyi waɗanda ke jan hankalin mutane su gane gaskiyar cewa shi annabi musa din manzo ne abin aike daga wurin Allah ta'ala ja'akum musa bil bayyinat ثم اتخذتم العجل من بعده sannan sai suka riki dan mariki bayan annabi Musa ya yi tafiya dan yi munajati da ta wa antum zalimin ko yahudu kuna masu zaluntar kawunan ana haka ubangiji ta ala ya gina ce waɗannan albayyinat amma a nuru ya bayyana su fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummal wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin wannan dukkan jinsin bayyinat kasancewar ba abin da ya zo shi wanda ke nuna gaskiya ne shi nan zo ne daga wajen Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya jarrabu mutanen da suka kare ta shi da atufa an ba da ruwa aljarada fari alkummala abdafadi'a wadda ma ayatu mukfila duk wannan Allah ya jarrabe su da shi dan yi nuna musu cewa annabi Musa lalle mun zan da wajen ubangiji kuma lokacin da duk ɗaya daga cikin wannan abin ya zo sai su je wajen Musa alaihi salam su ce ya roƙa musu ubangiji ya Musa da lana rabbaka bima a'ida indaka la in kafaka anna rijza لنؤمنن لك ولنرسلن بعد بني اسرائيل idan rukun ubangiji ko ubangiji ya yi abin sai su ba da gaskiya da shi dan kan gare shi to wannan sune bayyinat ne kun tafattu ma ilmin ba da an tun gari mun wa in akhadna misaqakum ku tuna lokacin da muka rike alkawari da ku yahudu wa rafa'na fukum tur muka tuttuko dutse muka dora shi a saman ku ga su ana rike da shi cewa idan da ku imani ba za a sako shi ya fado akan muka ce da ku khuduna atinakum bi quwwatin wasma'u ku rike abin da muka ba ku da ƙarfi wato riko ne imani da shi sannan wasma'u ku ji ji irin na da'a da biyayya dangane da abin da ake karanta mu kanu amma yahuda sun suka ce sami'na wa asauna mun ji amma mun saba wato mun ji amma ba za mu yi biyayya ba wa usribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim an riga an kimsa ko an sanya kaunar wannan dan mariki a cikin zukatansu shine usribu في قلوبهم العجلة أي في قلوبهم عبادة العجل وحب العجل وتسير العجل مضاف مضاف إليه إما مهزوم حدث المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ومن ينادي في العربي بكفره سبب كافرته قل الله يكفي كثير رسول بئس ما يأمركم به إيمانكم فرد إلى أبن إيمانكم كي أمرتكم رسيل نبو تتمر فيه إن كنتم مؤمنين إما دبكم يكونوا من إيمان ولا من إيمان ولا من بركاته إيمان imani ta yi wajaba yi ya mayar da mai shi ya zanto mai tauhidi mai kaɗai ta Allah ba tare da ya sanya ma Allah kishiya ba gautar dan mariki ko ta cika da tauhidi ba haka ya zama gurbataccen imani ba imani da kuma قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ومن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل كفيد سوء إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله idan har gidan lahira da ke wurin Allah ta zanto ya kasance khalifatan gare ku ne ko kadai yahudu min dunin nasu banda sauran mutane fa tamanna wal mauta to ku gurafi mutuwa mana in kuntum sadiqin in har da gaske ne ko masu gaskiya ne cikin da'awar ku dan kuna cewa lan yadkhul al jannata illa man kana hudan aw nasara wato ba wanda zai shiga aljanna sai su kadai sai wanda ya kasance bai hude ko ba nasara to kaga wannan da'awa ce irin ta su dan haka Allah ya tilka amani yuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin to tun da sun yi da'awar cewa aljanna ta su da su kadai banda sauran mutane ko Allah ta in kana lakum sai da su in kana lakum darul akhiratu inda Allah salifatan min dunin nas in dai har gidan lahira kan da ke wurin Allah ke bantacce ne gare ku ko yahudu banda sauran mutane fa tamanna al-maut to roki Allah ya kashe ku mana in kuntum sadiqin da gaske Allah ku walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin walan yatamannahu ba za su taba neman ba za ku taba gurin su mutu ba abadan har abada bima qaddamat aydihim saboda abinda hannayensu suka gabatar a larabci akan ce bima qaddamat yadahu ko bima qaddamat yadaka akan abinda mutum ya yi da gangan jikinsa gaba daya amma kasancewar hannaye guda biyu suna da wato gudunmawa wajen dukkan abin da dan adam zai yi karɓa ko bayarwa da ayyukan dan adam ke yi to sai ake jingina aiki gare su ba tare da an jingina zuwa ga dukkan gangan jiki ba an gane ko zalika ma qaddama da kuma anna Allah bi ma qaddama ajikum anna Allah laysa bizallab bil abid wa haka nan gudu ma qaddama aidihim wallahu alimun bil zalimin ubangiji ta'ala masani ne dangane da abin da azzalimai suke a cikin suratul jumu'a aka ce wala yatamannawhu anan wannan hu san an yi amfani da harafin la nan kuma an yi amfani da harafin lan wanda yake lan ta fi ƙarfi wajen kore zance sama da la domin la tana iya kore abin da yake yanzu ne cewa ba haka bane ba amma lan li nafi sayfa'alu kenan tana kore abu yanzu da kuma abin da zai faru a nan gaba da haka ita ce ablagu alfazun nafi a cikin dukkan lafazza na annabi lan ta ji kowace kai kuma ne hikimar a can na cewa la yatamannawnahu anan yana a cewa lan yatamannahu a can gurin da ayar wali ta suka yi wali ya ayyuhal ladina hadu in za'antum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fa tamannu al mawt in sai sun da'awar su waliye ne ka zo yahudu ne waliye ne in kun yi da'awar ku waliye ne fa tamannu al mawt in kuntu zakiya ya tamannu amma a nan gurin da'awar cewa aljanna ta fice su kadai don da sauran mutane kowace da'awa daga cikin ƙarya ce amma da Allah wace girma da da'awar ku waliye da da'awar aljanna su wannan ita ce aljanna ta su sun ta su karfi da ta sai aka amfani da nan wajen kore ta wallan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin amma tun tunda da awar bata kai wannan girma ba sai aka ce wala yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim ina fata an fahimta wato kowane lafazi a cikin alqur'ani akan sa shi dan ya bada ma'anar da ta dace a wannan wurin ba za ku kawai suka sa wani suka samu cewa ba su yi matin da kalmomin ba ba su dace da juna ba ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا ولتجدنهم للي ذاك سامسوا يهود أحرص الناس على حياة su suka fi kowane mutum cikin mutane kwaɗayi a kan rayuwa su suka fi kowa kan doguwar rayuwa wa min allazina haka kuma su suka fi musulkai ma kan doguwar rayuwa ya yawaddu ahaduhum sai daga cikin su zai rinka fata yana gori yana son law yu'ammaru alfatana ina ma a rayar da shi shekara dubu haka bai yahudi ce to shekara dubu to shekara dubu ai kana kaya ka ba. tsimba wa ma huwa bi muzahihi min al'azab an yu'ammar hakan ba zai ne san da shi daga azaba ba ko ba an rayar da shi din a za ka dubu a tsara ma wata dubu ba zai hana dai mutuwa ta zo maka ba ba zai hana azaba ta zo maka ba kullu unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba a mahmudu dukkan dan da mutu ta haifa ko da kwanake su sun yi tsawon watan wata rana a kan akan katakaye za a ɗauke shi zuwa ina mutuwa na kullu nafsin za'iqatul maut wa innamal tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فمن زهدها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور دكا أن أدى القيامة باب يلقي فيها قيامه وما هو بمزحزحه من العذاب أن يؤمر والله بصير بما يعملون ubangiji ta'ala wato ainihin yana ganin abin da kuke aikatawa da yawa daga cikin malamai suka fassara basir ce alim saboda suna ganin ba dukkan abubuwa ne ake gani ba akwai abin da ido ke gani su akwai abin da ilimi ke hango su to amma da lafazin basir yana nuna gani kenan in ma ko a hukuncin ku na ɗan adam ba me kuke gani ba to ganin ku kurku kwatanta shi da ganin Allah ganin Allah babu abin da ke koyuwa a gare shi subhanahu wa ta'ala da haka basirin guma ya amalu ina fata an fahimta mu sake kallon ayoyin a karo na biyu ubangiji ta ala ce fa tamanna wal mawt in kuntum sadiqin ku gore tuwa mana inda da kuke yi Allah kuma ya ce wallahi tamannahu ai ba za ta burin mutuwa ba bima abada bima qaddama aydihim wallahu alimun bil zalimin shin rashin burin mutuwa ya nuna mutum ba na gari bane ba cikin nan ya so mutu ba mai son ya mutu a yau ko gobe ko jibi ko gata ko da shekara mai zuwa mutuwa ya son to rashin mutuwa ya zama na rashin kirki ba sai yahudu an ce wala yaka mannan abadan bima qaddama aydihim wallahu alimun kada ɗayan ku daga cikin ku yayi fatan mutuwa ta zaka mudurrin nazala bihi kawai dan wata cuta ta soka kansa fa in kana la muhala fa yakul allahumma ahrini idza kanat al-hayatu khayran li wa tawaffani idza kanat al-wafatu khayran li mun ga Allah idan ma dole sai kai addu'a din abin da ya kamata ku ce ya Allah ka rayar da ni in rayuwa ta ce za ta zama min alkhairi ya Allah ka karbi rayuwa ta in mutu in mutuwa ta ce za ta zama min alkhairi dan kai baka san menene zai zama min alkhairi cikin biyan ba sai ka zama Allah zabi a sai kenan mu wa ma gurin mutuwa inda ma'anar ka nau'in mota ku yi burin mutuwa in kuntum sadiqina inda gaske ne kuma mune ne in wannan ma'anar aya take nuna wa ai da yahudawa suna da masu ato kuma mu ne ku yi burin mutuwa inda gaske ne za mu yi burin mutuwa kaga dole akwai iskali na a tafsiri dole akwai iskali a tafsirin haka shi ne suka ce tamannu a nan wurin a tafsirin Abdullahi dan Abbas wato yana ɗauke da ma'anar al-mubahala ne menene mubahala abu yi wa juna addu'ar mutuwa mana cewa ya ubangiji ka kashe mara gaskiya din cikin mu daidai da da halar da aka sa manzon Allah ya tare da shi da kirka waɗanda suka taho daga garin Najran suka masa tambayoyi a cikin masallacin sa wanda a sanadiyar su aka saukar da Ali Imran kun da aya ta ɗaya har zuwa ta 80 da wani daga ƙarshe bayan duk an yi bayanin kafofin Annabi Isa kamar yadda suke amma sun kangare sun kiji sun yadda. sai Allah ce faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al lana min al dukkan wanda ya kare musu da kai ya kare musu hayya da kai a yau bayan dukkan bayanin da kai sakamakon abin da Allah ya saukar maka na sufofin annabi Isa sai wani ce bai yarda ba to kai shi ku zo ku taru ka kira dangin gidanka ya kira dangin gidansa ka kira matanka kuma duk kira matayensu ku zo ku taru a wani fili ku ɗaga hannu ku yi addu'a wa juna mummunar addu'a cewa ya Allah makaricin cikin mu Allah ka kashe shi a yanzu da Allah ya kalubalanci Kirista ya ce a zo a haka irin mabiya din mu suka ce suka ce a fito mana suka ce da manyan fada a fito a fito suka ce kai da ku sani ba duk al'ummar da ta yi taron alaƙi ne ita da annabinka ba za ta dawo gida lafiya ba ko rabu da shi ba sai ba sun fita ba su ne malaman da suka sani suke amma ko da mabiya irin yan wanda ake jan su a tafi sai suka ce a fita a fita to irin wata mubaharar da aka yi da kirista ita ce kuma a nan wurin aka yi da yahudu fatamannu mota in kuntum sadiqina ku yi addu'ar mutuwa mana cewa Allah ya kashe matsarici tsakanin mu da ku in kuntum sadiqin in da gaske ku ɗan aljanna ne ko aljanna ku kan tafiya su ina fata an fahimta ina ga idan muke wannan tafsirin shine ko daga wannan wannan isgalin da zamu samu idan mun fassara ayar ayan kan yana yi musamman kuma idan muka nemi agaji daga hadisin bukhari daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da gare a hadisin da musulmi da Imam daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da gare قال يتي قال أبو جهل أبو جهل يزو وجمع الله تيرجي لئن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على أنفه daga yau in kara ganin manzon Allah ya zo yayi sallah a bakin Ka'aba to zan zo ne da kaina har sai na shi sai manzon Allah yace law fa'ala la malaika malaikatu ayana in har yazo zai wannan rashin kunya da rashin mutuncin a sarri to malaiku za su fito fili su danke shi kowa yana da Abu Jahl ko bai da ya da ya sa abin da manzon Allah da ga ko kura mata sun gidan mai babban sanda ko walau annal yahuda tamannu al-mauta yahudawa da aka yi mubahala da su su zo su yi taron Allah tsire su da manzon Allah in sun isa da a ce sun yadda sun ansa wannan kira din lamatu wa ra'aw maqa'idahum fin nar da nan take za su mutu a wurin kuma a nuna musu gurbin su dake cikin wuta da ke jira su ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا dukkan mutumin da suka yi suka yi mubahala da manzon Allah inda sun fito sun yi mubahala din da shi taron tsinuwa da juna su da shi to da sun koma gida ba su sami gidajen su da dukiyoyin su da iyalin su ba da sun kone mus Allah ya halaka da su ina fata an fahimta to wannan shine sirrin da yasa suka ji an sai kira sai Allah ta walau da nan ba za su iya fitowa ayi mubahala taron Allah hada da mun kaddama tayyibin wallahu alimun bi zalimi وجمع لتجدنهم أعرف nafi على حياة min alladhina أشركوا wala tajidannahum ahrasan nas ala hayatin samu yahudu sun fi dukkan mutane burin rayuwa tsawon rai wa min alladhina ashraku lafazin min alladhina ashraku tafsiri bi malamai suke masa tafsirin farko shine wanda nayi wato yahudu sun fi dukkan mutane burin dogon rai kuma sun fi sun fi na buri wajen dogon rayuwa ma'ana duk da mushrikai su ma suna da buri wajen dogon rayuwa ba sa son to sun fi wannan shine tafsiri na farko tafsiri na biyu suka ce wala tajidunahum ahrasan nasi ala hayati anan gudun jumla ta cika cikakkiyar jumla ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة sai zato jumla ce ne zama kanta kamar daga cikin mafarko za a samu ko wanda yake son ina ma a rayar da shi shekara dubu to kar ku manta mai shirkai din fa sun shiga cikin aharfan nasu sun shiga cikin lafazin nasu a can gudu to kuma a cikin shi an samu sun shekara dubu a duniya to yahudu kuma ya fi wannan mai sai shekara dubu ɗin a duniya shi kuma shekara nawa da su ina fatan mun fahimta ma'ana a wannan tafsirin na biyu wato yahudu wato tsawon rayuwar ta da yake so ba wai shekara dubu bane fi shekara dubu tunda cikin musulmai za a kuma sai shekara dubu to ban kana yahudu kuma wanda ne a harfin nasi ala ce wanda na akwai musulmai da a cikin su gaba ɗaya ina ga dukkan bayan da ba na dai da yawa daga cikin malamai sun kuma jawo da tafsirin farko sama da na biyu an gane ko don akasin da ke cikin min allazina asrafu ya fi karfi saboda sai jumla ce musta'anafa sai Allah ya ومن كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين رسله وجبريل وميكان فإن الله عدو للكافرين hadisi ya tabbata daga Abdullah dan Abbas wanda Imam Ahmad ya rawaito cikin musnad dinsa Abdullah dan Abbas ce habar isabatu min al-yahud nabiyallahi sallallahu alaihi wa sallam yawma wanda adabin yahudawa suka zo wajen manzon Allah wataran fa qalu ya abul qasim suka ce da ya حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي ba mu labarin waɗansu al'amurra da za mu tambaye ka wanda duk duniya ba wanda ya san su sai in shi annabi ne kala sai manzon Allah sai da su saluni amma shi ku ku tambaye duk abin da kuke so walakin ij'alu li dhimmat Allah wa ma akhadha yaqub alayhi salam ala banihi la in haddathtukum shay'an fa aradtumuhu la tatabi'unni ala al-islam manzo Allah ce na yadda ku tambi duk abin da kuke so amma mu sanya alƙawalin Allah tsakanina da ku kuma alƙawalin da Yaqub ya dauka shi da ƴaƴansa yake ya bani ya inna Allah astafa lakum ad fala tamutunna illa wa antum muslimun mu sanya wannan alƙawalin tsakanina da ku duk abin da kuka tambaye ni in har na faɗa muku haka ne yadda kuka bukata to ku yadda za ku bi kan musulunci قالوا فذلك لك سكت من باكا من يدى قال بذلك فسلوني عما شئتم كل كده أبن كتيسو qalu sai suka ce akhbirna an arba'i khilalin nas'aluka anhunna ga ababe guda hudu tambayoyi guda hudu da zamu gaba mu labarin su na daya ayyu ta'ami harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-taura wani abinci ne annabi yaqub ya haramta wa kansa tun kafin saukar da at-taura da Allah ce kullu ta'ami kana illa li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an in kuntum dukkan abinci halal ne ga bani isra'ilawa sai abin da isra'il wanda shine annabi yaqub ya haramta wa kansa tun kafin saukar da at-taura to wani abinci ne ya haramta wa kansa kafin saukar da at-taura tambaya ta farko kenan wa akhbirna kaifa ma'ul mar'ati wa ma'ul rajuli ba mu labarin bambanci tsakanin uban mani na namiji da kuma na kyamace kaifa yakunu zakar minhu ta me ke sa a samu da jariri namiji ko a samu jaririya mace ba mu labarin wannan kaga sun mai da manzon Allah wani likita wa akhbirna kayfa hadha an-nabiy al-ummi kunnawi ba mu labari annabi na karshen zamani da aka turo shi yaya halin sa yake a cikin barci akwai bambanci da halin da yake ciki a farke sannan daga karshe man waliyuhu min al-mala'ikati wane ne yake zo masa da wahayi cikin mala'iku kaga tambayoyi guda hudu kenan قال في من ذن الله فيه فعليكم عهد الله وميثاقه لئن انا اخبرتكم لتتابعني لتتابعني lalle alkawalin Allah na da ku cewa in kun yi na faɗa muku wannan za ku bi ni kala yake fa atahu ma sha'a min ahadin wa mithaqi suka yadda suka ansawa manzon Allah bukatarsa kala sai manzon Allah ce fa ansudukum billazi anzala at-taurata ala Musa sallallahu alaihi wa sallam ko hikima cikin da'awar manzon Allah bai ce da su ina muku magiya da wanda ya saukar da qur'ani akan muhammadu ba dan da sai bilisi ba sai sai ina muku magiya da wanda ya saukar da at-taura akan musa yanzu shi da shi ba sun yi ittifaki ba a taura saukakken littafi ne Allah Musa annabi bane akwai wata yayi a ciki sai ya fara musu bitadarrus kenan ta inda su muka yi ittifaki kafin mu je inda muka sabani هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب عليه السلام مرض مرضا شديدا وطال سقمه kuna da masanin cewa annabi yaqub ya yi cuta mai tsanani kuma ya dade bai warke ba fa nazara la in shafahu Allah ta'ala min saqamihi la yuharrimanna ahabba sharabi ilayhi wa ahabba ta'ama ilayhi sai ya bakalci yace in har Allah ya tayar da ni daga wannan cuta ta ba to abin da na fi so cikin dangin abinci na haramta kaina da daina binci abin da na fi so cikin dangin abinci na haramta kaina na daina sha wa kana ahabba ta'ama ilayhi luqman al-ibil abincin da annabi yaqub ya fi so naman raguma wa ahabba sharaba ilayhi albanuha abin da yafi so ku cikin abin sha nonon raguma din qalu sai yahuda suka ce allahumma la yi haka ne nan kan kai da tiga abin da ka faɗa haka ne kala za Allah ce allahumma shahad alaihim ya Allah kai shaida na ce sun yarda haka ne fa an anshidukum billazi la ilaha illa huwa sai mu kara musu kalmar la ilaha illa huwa da azuma bita الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ وأن ماء المرأة أصفر رقيق shin kun san cewa ɗigon mani na ɗaya namiji fari ne mai kauri ɗigon mani na ɗaya mace ruwan yalo ne wato ruwan ɗorowa ne sannan kuma siriri ne ba da kauri fa ayyuhuma ala kana lahu alwaladu wasabahu bi idnillah dukkan wanda ya rinjaye ɗan uwansa to shi ke daukan kamanceceniya in alama urrajuli alama almar'a kana zakaran bi idnillahi idan dugun mani na ɗa namiji ne ya riga zuwa kafin na mace a wajen saduwa za a hauki ɗa namiji wa in alama almar'ati alama rajuli in ko dugun mani ɗa mace ya fara zuwa kafin namiji wajen saduwa kana unsa bi allah mace za a haifa wahayi kenan nabiyyun bi ghairi wahayi la yatasarraf wahayi kenan inda wani mai ya gane sallallahu alaihi wasallam wani likita ya je karantar da shi a wata jami'a ya yi karatu a wani department a lokacin kanshi ya yi karatu ya yi bayanin da sai sai kwanan nan likitoci suka gano jaji ƙara qalu allahumma na'am suka ce gaskiya kafa nan ma gaskiya kafa qala allahumma ashhad alaihim ya Allah ka sai da akan su cewa sun yi gaskiya na faɗa بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن هذا النبي الأمي tanamu ainahu wa yanamu qalbuhu bambanci tsakanin wannan annabin da ke gaban ku da sauran gama garin mutane a wurin barci idan sa ne ke yin barci amma zuciyarsa ba ta barci da haka duk abin da ya gani a cikin mafarki wahayi ne daga Allah shi dan ba da tasiri akan annabi sallallahu alaihi wasallam ko da annabi cikin annabawa sauran mutane ko idan mai barci shi shirin mafi barci amma annaba idan su arfi amma zuciyarsa a buɗe kun san cewa haka ne kamar yadda yake a cikin littattafan baya qalu allahumma na amsaka ce haka ne sai allahumma shahad qalu sai suka ce wa anta al'ana fa haddathna man waliyuka min al-mala'ika abinda ya rage ba mu labarin wa yake zo maka da wahayi cikin mala'iku fa inda ha ka aw nufariquka to anan ne za mu gaskiya da kai ko miki qala yahudu yake jabu الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون sai ce fa inna waliyyi jibril alaihi salam mai zo min da wahayi shine jibril alaihi salam wa lam yab'ath Allah nabiyyan qat illa wa huwa waliyyi Allah bai faɗa turo wani annabi ba face mala'ika jibril ne yake zuwa masa da wahayi قالوا فإنها نفارقك أنا زان ربك ولو كان وليك سواه من الملائكة إن أتي ولي تكن ملائكو بشيبا يجي زومك لتاب عناك وصدقناك دامن بك دامن قسكتاك قال سيتي فما يمنعكم أن تصدقوه من يهنك قسكة جبريل قالوا إنه أدونا وما لا تبدل وكان أداوز وكان أداوز قال عبد الله بن عباس fa inda zalika qala Allahu azza wa jalla lokacin ne sai Allah ce kul man kana aduwwan li jibrila fa innahu fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin qul ka sai da su man kana aduwwan li duk wanda ya zanto abokin adawa ga malaika jibril to sai dai ya mutu dan bakin ciki fa innahu shi malaika jibril din ne nazzalahu ala qalbika ya saukar wahayi akan zuciyarka nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi mubin yana gaskata abin da yake ya gabace shi ne littafin shi alqur'ani kuma shari'a ne mu'minin daga fassarar alkur'ani za ta tafi da ta hada da hadisin manzo Allah wannan dai yana ba mu misali duk wanda yake son ya cika so tafsiri ya samu riba a cikin ta sai ya shiga cikin duniyar asa riwayoyi hadisan manzo Allah maganganun sahabbai maganganun tabi'ai sai kaga an sami dacewa da juna tsakanin abin da aya ke faɗa hadisi na ƙara wayar maka da kai yanzu ba dan wannan hadisin ba za mu fahimci ayar ne inda amma hadisin sai ya fito mana da ita ta fito sarari wanda Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin nan wurin kaga manzon Allah na bayani wato hadisin na nuna mana wadansu ababe guda biyu alal akalli abu na farko cewa annabi wahayi yake masa in ba haka ba ya gane tasirin kasancewar da ya zama namiji ko ta zama mace a kawai wajen saduwa cewa idan ɗaya daga cikin maniyin ɗan uwan juna ne ya riga zuwa sai ya ɗauki kamance shi ne ta fuskar in mace to mace in namiji ne sai kasance ya ɗauki ɗan namiji kamar da hadisin bukhari na idza sabaqa ahaduhum al-akhar anati idza ala ahaduhum al-akhar yani bil ma'ana idan ɗaya ya ringa ɗaya a can wani idan ɗaya ya riga ɗaya zuwa na ɗaya kenan na biyu da a ƙara nuna mana kangare wa yahudawa duk abin da za su muka alƙawari ƙarya suke mutanen da suke yau inda za su yarda da sun hutu da kansu a daina wani dukkan tarihin jijiyar da yahudawa yare ɗaya suke ji shine yaren bindiga yaren ta kifi amma wurare na tsaya a je Oslo a je Madrid a je ina ne a je Camp David a je Sharm a Egypt a tattauna tsakanin su da Falastinawa a za a tabbatar da Falastinawa kusa su Yahudi a tabbatar da su duk wancan maza ne yaudara ce alladina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marra haka Allah ce su ne wanda kai alƙawari da su sannan kuma su yi alƙawarin a duk lokacin da kai ko su bugu kai sai kawo sai sun warware wa hum la yattaqun kwata kwata ta hum la yattaquna ba ka jin tsoron Allah wajen warware alƙawari kaga anan gurin idan muka fahimci waɗannan ayoyin da shi yasir arfa sun fahimci wannan su fa'i ƙuraika su wane ne shugabannin falastina da sun huta dukkan wani taron kuma da za da yahudu ƙarya ne ba zai taɓa zama gaskiya ba duk alƙawari sai yahudu sun ke tashi kuna fata an fahimta to wannan shi abin da alƙur'ani ke ba mu hoto na al'ummar yahudu dan mutum yadda za mu zama da ita a cikin duniyar mutum in mu'amalar rayuwa ta haɗa mu san yaya za mu yi da su don kar su tufa mu bai bai ba tare da mun fahimce su ba man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi dukkan wanda ya zanto abokin adawar Allah abokin adawar malaikun Allah shine wa malaikatihi wa rusulihi ya zanto abokin adawar da tafi wato manzannin Allah waɗanda ya turo wa jibril wa mikala ya zanto abokin adawar malaika jibril ko ya zanto abokin adawar malaika mika'il fa inna Allah aduwwul lil kafirin to lalle Allah yana kin kafirai wato abinda ayar ta nawa duk makiyin mala'ika jibril kafiri ne to ko Allah na kinsa duk makiyin mika'il kafiri ne Allah kuma na kinsa haka duk makiyin littattafan Allah ko manzannin Allah dukkan su waɗannan sun zanto ba mummune ba kafirai kenan Allah ko na su shine abinda ayar take nawa kaga mala'ika jibril da mika'il sun shiga cikin jerin wa mala'ikatihi amma sai aka sake cewa wa jibril wa mika'il wato takhsis ba da ta'amil kenan hada min babu zikri khas ba'da al'am lil akan ambaci abu cikin taro sannan a ware shi dan a bashi wani mazibu inaya wa ahammiya a nuna ƙarin muhimmanci da yake da shi mala'ika jibril da mala'ika mika'il suna da ƙarin muhimmanci akan sauran mala'ika aka ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء يعلمون وبيجي تعالى كسوى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات حقيقة من تقول وليونا القول سكيت الفربر القول هكذا زما بل أكثرهم لا يؤمنون بل ديوان سباسة باسة الإيمان ده هكا باسة كينا تكون القول الذاتي كون ذكانوس النبي كون ذكانوس الدكة ونمتو ولما جاءهم رسول من عند الله yayin da wani manzo ya zo musu na musamman daga wajen Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam musaddiqun lima ma'ahum wanda yake gaskata abin da ke tare da su na littafin at-taura da injila nabaza fariqun min allazina utul kitaba kitaballah sai wata tawaga cikin waɗanda aka zo littafin suka ya da littafin Allah wara'a zuhurihim a bayan bayan su كأنهم لا يعلمون كي تأتي ما باس da مثلا littafin Allah suka watsar jefar da littafin Allah ba yana nufin sun ɗauke shi sun yi wurgi bane a sun ba shi muhimmanci shi a rike kila an sa shi cikin kwaba kila an sa shi cikin glass an yi masa kawa amma ba aiki da abin shi ke ciki jefar da littafin Allah kar wani dauka jefar da alqur'ani na mun mutum ya dauke shi je jefa cikin dustbin ko jefa jefar da shi a juji ko wurin zubar da shara ba wannan yake nufi ba wannan shine mafi muni kenan amma ga qur'anin mutum yana ado da shi muna rubuta ayoyin a falon mu mu gani kawai dan mai ado da ayoyin wadansu ma a rubuta da ruwan zinariya wadansu da ruwan gold wadansu haka za su zama bal aktsaruhum la yu'minun bari da yawan su ba da ba su da imani dan haka ba sa kimanta kowane alƙawari da za su yi ko tsakanin su da annabi ko tsakanin su da dukkan wani mutum walamma ja'ahum rasulun min indillah yayin da wani manzo ya zo musu na musamman daga wajen Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam musaddiqun limama ahum wanda yake gaskata abin da ke tare da sunan littafin at-taura da linjila nabaza fariqun min alladhina utul kitaba kitab Allah sai wata waga cikin waɗanda aka zo littafin suka yaƙar da littafin Allah wara'a zuhurihim a bayan bayan su كأنهم لا يعلمون كي كاتي ما باسد ما كنا لتافن الله تكواتر دي فد ne الله باينا نفن سنتا فيه سنور جيباني بشي آه an باشي ما يمنشي قاشي ألي إيه إلا أنسا cikin كوبا إلا أنسا سكن جلاس أي مسا قوا أما با أيكي دابين فيكي shine jefar da lisanin Allah kar wani dauka jefar da alqur'ani nan mun sai ɗauke shi zai jefa cikin dustbin ko jefar da shi a dushi ko ran zubar da shara ba wanda yake nufi ba wannan shine mafi muni kenan amma ga qur'anin mutum yana ado da shi muna rubuta ayoyin a falon mu mu gani kawai dan mai ado da ayoyin waɗansu ma a rubuta da ruwan zinariya waɗansu da ruwan gam waɗansu a rubuta da menene amma ba ma aiki da su kawai mun mai da su abin yin ado mutum ya rubuta ayatul kursi yana ado da ita ya rubuta kula zai yana ado da su a ɗakinsa kawai dan ado da fenti mai kyau ya nemi wani gwanin rubutu ya biya shi kuɗi mai yawa kawai dan ya ado da kulhu wallahu a ɗakin ba tare da ya kudurce hakikanin ma'anar da ke nuna ikhlasi da kaɗai da Allah zai ibada a cikin zuciyarsa ya zama shirme kenan لما نفرت من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يا زنتو ان جفت لتافن الله كينان كما ما متاني بس لتافن الله بني ثلاثين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضار به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون واتبعوا سيسكرين كبير ما تتوسي يقول أظن سيطانوكي كرن تاموكي ai ma tuhaddisu bihi shayatin wa ma ke labarta musu ala mulki Sulaiman bisa ga mulkin Annabi Sulaiman na labarin mulkin Annabi ma'ana yahudu bayan sun jefar Allah bayan bayan sai suka ga abin da shaytanu karanta musu abin da ake nufi mutane su muggan malaman wanda suka koye musu gaskiya suke faɗa musu tsadin niyoyi da mulkin Annabi Sulaiman riwayoyi sun zo daban-daban a cikin littattafan tafsiri da waɗansu littattafai da suke da alaƙa da riwaya ta fuskar tafsiri kamar na ibn abi eh, eh, littafin ibn abi hatim kamar a cikin hakim na an-nisaburi kamar al-wahidi fi asbabun nuzul dinsa kamar eh, da sauran littattafai dai waɗanda suka yi ta riwaya daga abdullahi dan abbas da wani riwaya wanda take da sanadi ingantacce cewa daga cikin malaman yahudawa a lokacin annabi sulaiman an sami shaharan masu tsafi an samu shaharan masu tsafi waɗanda suka ninka rubuta littattafai na tsafi da koyar da tsibbu da saddabaru an fahimta ko don suna ta'amuli da aljanu a wancan lokaci sai annabi Sulaiman ya har hada su gaba ɗaya sa aka kwace tunda gwamnati na hannun masu tauhidi ya kwace dukkan irin wannan littattafai na tsafi da littattafai na tsibbu da littattafai na saddabar da menene aka tattala su gaba ɗaya sai sa a karkashin wani gadon su sai koyi aka hana dukkan mutane yin wannan to bayan shudewarsa bayan shudewar zamaninsa waɗansu suka zo waɗansu suka zo bayansa to sai sai dan da wajen malaman wancan lokaci na Yahudawa ya rada musu cewa shin kun san da abin da Sulaiman ya mallaki duniya da shi ya mallaki mutane ya mallaki aljanu ya mallaki tsuntsaye da shi suka ce mun sani ba sai ku zo mu je in nuna musu sai dai inda aka tattara waɗannan littattafai aka sa a cikin wani akwatin karfe aka binne cikin ƙasa ya tono musu ya fito musu da shi yake duk abin da kun ga annabi Sulaiman ya mallaki mutane ne shi da wannan lakanin ne to suke da aka tarba wa hadimu annabi Sulaiman ba ne ne ba ne ne wa ana kuma da yin zabe duk in sai sai za a ba su hadimu annabi Sulaiman ko wato annabi wanda yake da yin mata kuma sai a ba su hadimu annabi Yusuf da farin jini qatala aydihunna wa qulna hadu lillahi wasu bai da an kalle shi a yanka hannu ana kallon shi <laughs> wato in kudu sun iya yaudarar mutane sai su kawo irin wannan tsare ne to wannan abin sai malaman yahuda suka rika yadawa ai annabi sulaiman ba annabi bane ba ai mai tsafi ne ai da tadabbur ai da lakani ya mallaki mutane shine Allah ya ce wata ba umma ta kula shayatin sai yahuda ya suka rinka bin abin da sai danu suke karanta musu wato abin da malaman su muggan malamai suke karantar da su ala mulki sulaiman bisa ga mulkin annabi sulaiman cewa ba annabi bane ba ai da lakani ya mallaki mutane ba da wahayi ba sai Allah ya ce wa ma kafar sulaiman annabi sulaiman bai kafirta ba walakin na kafaru muggan malamai din da suka koyi gaskiya su ne suka kafirta yu'allimuna an-nasa sihra su suka koyar da mutane sihiri da tsafi da lakani da rufa'idu ina fatan kun fahimta ka koyar da tsafi ya nuna kafirci kenan annabi sulaiman bai wannan ba da Allah ya ce walakin shayatun kafaru sai ce me yu'allimuna an-nasa sihra to wannan tsafi ko sihiri kafirci mai koyar da shi kuma zai kafirta kenan walakin shayatun kafaru yu'allimuna an-nasa sihra وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ko babu wani abin da aka saukar akan waɗansu mala'iku biyu masu suna haruta da kuma maruta wa ma yu'allimani min ahadin ba wani abin da suka koyawa wani mutum na sihiri ko tsafi hatta ya kula ballantana ma su ce da shi inna ba nahnu fitnatun fala takfur mu nan fitina ne da haka kada ka kafurka ina fata an fahimta wato haka bata faru wanda idan mun dauki ma a matsayin nafiya wa ma unzila alal malakaini bi babila wa ma yu'allimani ba a saukar da wani abu ba kan wadansu mala'iku da ke garin babila da ake kira haruta wa barut a wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyi masu matukar rikitarwa wajen tafsiri idan mutum ya duba tafsirin ibn kasir ya duba tafsirin qurtubi ya duba tafsirin ibn jarir tabari ya duba tafsirin ah, fathul qadir na imam shaukani ya duba fakhr bin razi ya duba ya duba tafsirin tafsiri da yawa zai maganganun za su roƙarwa da mutum kwakwalwa har ya rasa rariya da zai kafi su domin akwai ruwayoyi da ake jinginawa zuwa ga abdullahi dan mas'ud abdullahi dan abbas abdullahi dan umar sahabban nan guda uku akwai ruwayoyi da ake jinginawa zuwa gare su wanda ke nuna cewa a haruta wa maruta mala'iku ne guda biyu waɗanda lokacin da Allah zai sanya annabi Adam ya zanto halifa a ban kasa suka yi inkari cewa ya ubangiji mu ne muka faɗa Adam ne zaka sa wanda ya zo ya sako sai yi da ala yake da su to ai su din ma na sa sha'awa ne a jikin su don haka suka yi sako ko ku mala'iku abin da yasa ku sako ba na zare sha'awa ta tare da ku inda zan sanya sha'awa a jikin ku yadda na sa a jikin dan sai kun yi sai suka ce ba za su yi ba sai yi ta ala ya sauko da su kasa sai kin fa musu sha'awa a rinka dan adam farko abin da suka fara sun karo da shi wata mace ta yau da su suka nemi su fasu kansu da ita ta sai ta ce sai sun yi wa targunki sai sun yi kisan kai ko kuma sai sun sha giya sai sun yi kisan kai sannan sai tafi fasikanci da suka ce su ba za su ba da karshe dai suka mata akan cewa sai sun fasikanci da ita sai sai suka je suka yi shawara suka ce to dai abin da yafi mu duba mu ga da kisan kai da dokar gunki da cin giya wannan su sai suka tafi ya cin giya ne su wai sai suka ta giya da suka ta giya bayan sun bugu sai suka yi kisan kai sai kuma suka bota gunki sai kuma suka kuma dan suka fasikanci da ita to waɗannan mala'iku guda biyu an sanya sha'awa wani a jikinsu har suka yi haka kuma abin abin mamaki shine waɗansu daga cikin marwaita sun inganta waɗannan ruwayoyi zuwa ga waɗannan sahabban to sai dai ba zai zama abin mamaki ba jingina ruwaya zuwa ga sahabi ya ce kaza ko da sanadin ya inganta matsalar sai ta zanto shi wannan sahabin a ina ya samu tunda shi maganarsa ba wahayi bace ba ina fata an fahimta idan abin da ya faɗa ya ci karo da zahirin alqur'ani ga malaiku la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun la yasbiqunahu bil qawli hum bi amrihi ya'malun yusabbihuna al-layla wan nahara la yafturun ba sa sabo ba sa kaza sai wata riwaya daga Abdullah da Abbas ko daga wani sun ce suna sabo to kaga wannan riwaya sai an taje ta sosai da sosai ko na da matnan a kalle ta fuskar sanadi in ya inganta a duba matani akwai nakara ko babu nakara fil matn idan ya kasance akwai nakara a cikin matani ka ta addini na ta gefe guda ba dan Abdullahi dan Abbas bai da matsayi ba yana da matsayi amma a cikin matanin ta akwai nakara dan haka ba za ka ba da maganganu masu yawa waɗanda suke wannan kaɗan ne na ko kuma da daga ciki amma dai daga ƙarshe har yanzu yanzu ne ban kai dacci na ƙarshen bincike na kan wannan ayar ba amma dai abin da nan da su da shi shine abin da wato maganar da suke cewa waɗannan almalaka haruta maruta ba malaiku bane ba ba mala'iku bane ba waɗansu mutane ne guda biyu a garin babila cikin kasar iraq wanda suke bayyana wa mutane su ingantattun mutane ne salihan mutane ne suna koyar da mutane zaki to amma kuma dan dabara in za su koya maka za su ce da kai mu din ma abin da kaji muna yin wannan taimako ne in ba dan ka zo neman taimako ba za mu in ka zo maganar kana bukatun ka sun ce wata mace ta so sharadi shine kar ka sun ce kowace sai wanda za ka aura kar ka sai ce matar wani duk wanda yan tsabi a yau ba sa irin wannan yan mako in za a baka wata la ya kan fa'ido ko kuma ta ta wani a ce to amma fa sai fa in za ka yi ne dan ka gudu daga sharri kar a ganka idan yan fashi sun tare ka amma kar yi amfani da sun ganka ya abu kaza sun san ƙarya ne wannan sarkin da za su baka ba za ka iya kiyaye amma dan su nuna wai su masu tsoron Allah ne sai wannan ya sa a ƙara nutsuwa da su sai a riƙa karɓa amma ba wai dan suna jin tsoron Allah ba hatta ya kula inna ma nahnu fitnatun fala takfur malaman da suka tafi kan wannan suka ce haru da maruf da malaiku ne wadansu mutane ne guda biyu to amma saboda salaha da suke bayyana da suna nuna su gari ne su mutanen kirki ne har ma mutane suka rika kwatanta su da malaiku da haka sai aka sa musu suna malaiku din da lafazin qur'ani sunayen da mutane suke ba su kenan ba wai Allah ne yake suna malaiku ne ina fata an fahimta kamar yadda Allah ya sanya gumaka da suna alloli sunayen da masu suka ba su ba wai ne ya rada musu suna alloli ba a cikin alqur'ani ina fatan kun fahimta shine ma unzar alim da kan babil haruf wa maruf abin da zai kara nuna maka wannan qira'ar da suke cewa ma unzila alal malikaini kaga in ka dauki qira'ar al malikaini wato masu mulki guda biyu kenan wanda yana da bil adam ne ba malaiku bane ba bi babila adrin babila haruf wa maruf ina fatan kuna fahimta a takaice dai ku je ku kara nazari ga references na ba ku duba ibnu kasir ku duba tafsir ibnu jarir al-qadri amma wannan magana ta cewa al-malakaini ba malaiku bane ku duba cikin mahasin ta'awil na jamaluddin al-qasimi yana daga cikin muhaqqiqun cikin malaman tafsiri alladhina jama'u bayna at-tafsir bil ma'qul wa at-tafsir bil ra'y wato tafsiri ne mai yanci wanda bai kudundunu karkashin lema da wata wata mazhaba ba sai ka sai da yancin tunani da yancin bincike da yancin kawo zantuka sannan kuma da yake yana da background akan ilimin hadisi sai ke kafewa na isra'iliya da wanda ba su ba yana da kyau kwarai mu ta'awun na jama'ar da kasumi ko wanda aka fi da suna tafsirin kasumi bayan din na ba wannan a takaice sai mu koma kan ayar wa ma unzila ala al-malakain bi babil harut wa maruta wa ma yu'alliman min ahadin ba wani wanda suka koya wani abu su waɗannan mala'iku in ma mun ce mala'iku ne ko kuma in mun ce ta wa maruta din nan wato a mutane ne guda biyu mala'iku ba sai zan to wa ma unzila ala al-malakain bi babil harut wa marut ba abin da aka wa waɗansu mutane da ake dawar mala'iku ne guda biyu a babila da ake kira harut wa marut ba saukar musu da komai wani wahayi duk abin da suke faɗa ƙarya ne wa ma yu'allimani min ahdi ba sa koyar da mutum wani abu hatta ya kula har sai sun ce da shi inna ma nahnu fitratu mun fa fitna ne wato wannan yaudara sun tasu cewa kai amfani da wannan abin ta hanyar da ta dace ko da ka farkar kai kafirci in za ka yi amfani da wannan dakali ta hanyar kirki to gashi amma in za ka yi ta hanyar zalunci mun bai da ba fala ta ko fa yata'allamuna minhu sai mutane su rika koyo a wurin su ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji irin abin da za su raba tsakanin mace da mata da mace da mijinki an gane ko na sihiri raba mutum da sa ko dai a kashe auren ko kuma ya kasance an raba su ta yadda shi ba za ita ba za ta yadda da shi ba ya kasance ta ko shi ba zai yadda ya kasance ta ba duk ana yin wannan masu sihiri suna yin wannan shine ma na bihi bil mar'i wa zawji wa ma hum na bihi min ahli amma suna sihiri ba su yi ba su cutar da wani da wannan sihirin nasa nasu illa bi idnillah bi idnin ubangiji wa yata'annamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum su ko mutane da suke koyan lakani da sihiri a wurin masu shi suna koyan ma yadurruhum irin abin da zai cuce su a addinin su da rayuwarsu wala yanfa'uhum ba zai taba amfana su ba wala qad alimu hakika sun riga sun sani cewa lamman istarahu dukkan wanda ya rike hanya ta tsafi ko lakani a matsayin abin da zai rayu da shi ma lahu fil akhirati min khalaq ba da rabo a lahira wa la bi ma tarawu bi tir da abin da suka fanki kawunansu da shi na wannan aiki mummuna na sihiri ko tsafi law kanu ya'lamuna inda sun kasance suna da sani walau annahum amanu inda ake za su imani da Allah cikakken imani wattaqau kuma su yi takawa su tsare dokokin Allah lamasubatun min indillahi khair da lada da za su samu a wurin Allah ita ce mafi alkhairi law kanu ya'lamuna inda suna da sani sai Allah ya يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وبنجد يا أيها الذين آمنوا يا وحن سقي إيماني لا تقولوا رائنا ودين سوى رائنا lokacin da kuke daukan karatu ko darasi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun kasance in suna tare da annabi yana karantar da su waɗansu ayoyi na alqur'ani in an je wani adabi da suke ganin ya isa sai su ra'ina suna nufin unzurna ko intazirna ko ya isa ka haka kalmar take to su kuma yahudawa sai suka rika ribatan wannan kalma saboda tana da ma'ana guda biyu ma'ana mai kyau da kuma ma'ana mara kyau kyakkyawar ma'anar ta shine ra'ina da ma'anar dan jira mu haka ko saurara mana ya isa haka ma'ana sai mun rike wannan sannan a dora mana ma'anar ta biyu ya wawan cikin mu ko dolan cikin mu mummunai in sun faɗe ta da nufin a saurara mana ya isa haka sai su yahudu su rinka faɗanta suna nufin zagi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kan garewar yau to sai ne sai Allah madaukaki ya hana mummune yin amfani da wannan kalma mai dauke da ma'ana biyu ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau yace la taqulu ra'ina daga yau ku dana cewa ra'ina in kun zo daukan darasi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ko qulu ku rika cewa unzurna ma'ana dan jira mu haka sai aka ba su kalmar da ba ta da wata ma'ana sai daya kuma kyakkyawa unzurna a jira mu haka ya isa kar a kara mana sai mun rike wannan amma da ra'ina mai dauke da ma'ana biyu wasma'u kuma ku saurari da abin da za a faɗa muku walil kafirina azabun alim lalle kafirai suna da azaba wanda take da radadi wato kamar da Allah ya min allazina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadihi wa yaquluna sami'na wa asaina wasma ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'ana fi din ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا a can ba suratul nisa sai ta kawo a madadin su ce ra'ina ina ma su ce unzurna da hakan suka fada la kana khairan lahum wa aqwam da ya fi alkhairi kuma ya fi zama daidai sama da kalmar ra'ina wanda ke dauke da ma'ana wanda ke mara kyau ma yawaddu alladhina kafaru min ahli kitabi wato kafirai daga cikin ahli kitab wal na su da mushrikai ma yawaddu dukkan su ba ta san an yunazzala alaikum a ce za a saukar muku min khairin min rabbikum wala alkhairi daga wurin ubangijinku wato kyashi suke wata aya ta sauka ku aiki da ita su ko su imani da ita babu lantana su yi aiki da ita wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha ubangiji na ke bantar wanda ya ga dama da rahmatsa wallahu dhul fadlil azim kuma ubangiji ala ma sun falala ne wanda yake mai girma kafin mu bar wadannan ayoyi na sihiri ya kamata mu sani cewa wata jumla ta kaitacciya da ya kamata mu kara dan ta hadu da wancan aya sihiri gaske ne abin da nake nufi da gaske yana da tasiri idan an yi wa mutum shi za a iya maka sihiri ya kama ka na kauce na shari'a sun nuna haka inkarin cewa babu sihiri a duniya ko kuma sihiri baya da tasiri wannan bid'a ce wanda suka fara kirkiro a duniya mu ta zilawa amma nassoshi na shari'a sun tabbatar mana cewa akwai sihiri kuma yana da tasiri da haka zan karanto mana hadisi da zamu cike da shi wanda yake cikin sahih bukhari wanda aka karbo daga na Aisha Allah shi kare da a gare ta ce sahira rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam rajulun min bani zurai yuqalu dahu labid ibn al-a'sa wani mutum cikin kabilar bani zurai da ake kira labid ibn al-a'sam yayi wa manzon Allah sihiri hatta kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yukhayyalu ilayhi annahu kana yaf'alu shay'an wa ma fa'ala har sai manzon Allah sai ya rika ganin kamar yayi wani abu alhalin bai yi shi ba hatta idza kana zata lay zata yawmin har wata rana aw zata laylatin ko a wani dare wa indi Aisha ta tace a wannan daren yana daki da lakinnahu da'a wa da'a sai dai bai yi barci ba yayi addu'a yayi addu'a kuma qala sannan yace da ita ya Aisha tu yaki Aisha ash'arti anna Allah aftani fi ma tafsaytuhu fihi shin kin ko fahimci cewa Allah ya bani fatawa ya bani amsa cikin abin da nake cikin sa dinnan wanda zan yi abu idan kamar ban yi ba ko wani lokacin ban yi ba idan ka ganin kamar nayi yace atani rajulani waɗansu mutane sun zo mun guda biyu fata'ada ahaduhuma inda ra'si dai ya zauna a daidai kaina wal akharu inda rijli dai a daidai kafafuna fa qala ahaduhuma li sahibihi sai ɗaya daga cikin su ya ce wa dan uwansa ma waja'ur rajuli bawan Allah nan ne ya shafe su ne menene cutarsa fakala sai ɗayan yace maqdubun ai an yi masa sihiri ne ai an yi masa sihiri ne wato suna magana manzon Allah na cikin barci kar ku manta idanunsa ke barci amma zuciyarsa kamar da muka faɗa da sai ka hada da wannan sai suke magana wannan maganar hikimar dan shi suka ce ai maqbubun kana sai ce man tabbahu wani ne mutum tsubbu ne kuma muke cewa tsubbu da Hausa sai ku ɗauka wani abu ne daban amma sai zan qabbahu Kala labid ibn al-asr yace shine labid ibn al-asr qala fi ayi shay'in da me da me ya dauka yayi masa sihiri din ko tsafi din qala fi mistin wa mushafa yace ai abinda ake tsefe kai da shi kumtunsa ne da kuma inda ake ajiye kumtun cikin da kan da ake ajiye su aka dauka aka yi amfani da su wa aina huwa ina aka yi wannan sihirin aka sa kala fi zarwan a cikin wata rijiya a cikin madina da ake karanta bi'r zarwan rijiyar zarwan fataha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi nasin min ashabi sai manzon Allah ya je wurin wannan rijiya shi da wani adadi na sa fa da'a fa qala ya aisha tu yace yake aisha ka anna ma'aha nuqa'atu hinna ai idan kin duro wannan rijiyar kin sai lalle aka kada aka sa saboda wannan abin da sihiri da wannan bai hudanci wa ka'anna ru'usa nakhliha ru'usu shayatin dabinan da ke kusa da wannan rijiyar wanda ake shayar da su da rijiyar idan kin gansu ƴaƴansu kan ko kuma kawunan dabinan kin ce kan aljanu ne ba kin gani qultu aisha tace sai nake ya rasulullah afala takharajtahu ina ma ka je ka tono abun tsafin mana ko ka kona shi ko ka jefar qala sai ce qad afani allah Allah ya riga ya warkar da ni fa karintu an utira ala nas fihi sharra da aka sanar da bai dace ba kar in tono shi kuma in hada husuma tsakanin mutane ko kuma in tono mutane sharri da idan aka tono shi mutane sai ga yadda aka sai ne ce bari zai zarraba ya gani shi ma zai yi ko ba zai yi ba sai annabi kyale shi yadda yake dan ya tsare tauhidin mutane fa umira biha fa sai manzo Allah ya umarni cewa a cike wannan rijiyar sai aka cike ta ba ƙara amfani da ita ba wannan hadisin yana cikin bukhari a waɗansu ruwayoyinsu da ke cikin musulun an nuna saboda haka ne aka saukarwa da manzan Allah a a'udhu birabbil falaq da kul a'udhu birabbin nas wanda su ya karanta su ya kasance sihirin ya warware da akai masa ya dawo ya zama yadda yake sannan kuma sai ya kasance tun daga lokacin annabi yana karanta su in zai kwanta barci qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas kafa uku uku ya tofa a tafukan hannunsa ya shafe duk inda samu damar shafa a jikinsa kuma ya nuna mai yin hakan sihirin da za a yi masa da izinin Allah bane su nasara a kansa to kaga abinda wannan ke nuna wa yiwuwar sihiri da haka inkarin sihiri bid'a ce kar mutum ya dauka cewa inkar yayi inkarin sihiri kamar wato tauhidi yake so ya tabbatar dan wadansu suna daukan umumin fadin Allah ta'ala wala yuflihu as-sahiru haythu ata wannan al-falahu ba ran tashin kiyama bane ba al-falahu ai ran tashin kiyama ne ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihuna ma'ana a tanne mai sihiri ba zai ci nasara ba amma a nan gidan duniya idan Allah ya ga dama sai ya kasance sihirin da ya maka yi tasiri akan ka dangane damar ubangiji a nan gurin kullun kadai ne baya tasiri da kansa sai da izinin ubangiji shi ne abinda aya take nufi da cewa wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idnillah su masu sihiri bai sai su tutar da wani da sihirin su ba sai da izinin ubangiji da haka idan kana jin tsoron sihirin masu sihiri sai ka karanta waɗannan kula'uzai da qul wallahu ahad da sauran su ayatul kursi su amana rasul sannan wannan sai zama maka garkuwa da sihirin da za a maka da izinin ubangiji ba zai ci nasara a in ka ga sihiri ya ci nasara a kanka ko dai Allah ya so jarabe ka dan ya rage maka wato zunubin ka kai kanka a nan gidan duniya waɗansu zunubai da kake baka sani ba ko kuma kai kanka baka da ganuwa da kake baka da tsaro ko kai kanka dama dan bid'a ne ba dan sunna bane ba ba wanda sihiri yake saurin hudawa a duniya irin dan bid'a yanzu yan bid'a sai su yi wa junan su ne sai ya kama sai su yi wa ahlus sunna sai su ga yaki hudai Allah masu tuni ba abin da ba sa faɗa ko a Kano ko a Maiduguri ai sai an gabanin wani ai wata gabanin an gama da wani ai wani kuje ya wani ya mutu ai wani to <laughs> shi ko dan suna yana da garkuwa ta kula uzai ta ayatul kursi ta amana rasul ta karatun alqur'ani ta yawan sauka alqur'ani ya karanta ya sauke ya karanta ya sauke yana tafiya a bota yana tafiya a ƙasa da dare cikin sallah mutumin da yake da wannan ayyana da garkuwa sai masu sihiri su taru masu irin yasin mai rabas masu wane ne wallahi ina faɗin wannan ba wai dan alfahari ba dan kai da kake jin tsoron irin wannan kake jin tsoro bai kamata ka ji tsoron su ba abin da za su iya maka lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wallahi idan ka rike Allah ka huta da komai to haka kuskure ne mutum yayi inkarin sihiri kamar yadda kuma kuskure ne mutum ya dauka sihiri yana da tasiri da kansa ba da izinin ubangiji ba lalle akwai sihiri kuma yana da tasiri amma sai da izinin ubangiji ne hafiz al-hakam yake cewa wasihru haqqun wa lahu ta'thiru lakin bima qaddarahu al-qadir yace sihiri haqqai kuma yana da tasiri amma sai in Allah ya kaddara zai tasirin sannan yi abinda muka faɗa zama dai Allah subhanahu wa ta'ala wannan kuskure Allah ya ji mana wa assalamu alaikum